amma halake bakuwa ce a garin nan ni bakuwa ce Allah sarki daga ina daga adamawa nake kai sa adamawa a ni zan ga adama daga mamalu abin da ya kai mu kai cikin garin yola din ma yola town da yola is da yola mm, south ba idda ban sani ba ka sani an da filla ko ka awala filfil dai mi fullo a wala an be baba mu jabbata <laughs> wallahi mu jabbata ai tsaya ki in gaya miki ai tunda na same ki daga gani ke zaki kyan kai Do Allah ina kika zo anan garin? Wurin antina na zo, na zo hutun makaranta ne. Wajen ki kenan. Eh, wurin antina. To ki kwantar da ki ni kuma suna na Alhaji Dan Kuda ka girma gidanka. Ka girma gidanka. Ni ba? Ai ni gidana mace ba ta mun iskanci, ba ta mun lalata. Duk macen da za ta yi nuna min wani abin da zan rabu da ta amma ke ba zan rabu da ke ba sai da fulata na ce. Ke ba fulata na ce ku irin fulani ku ba kwa da mazan sakani. Ka sake ni kawai. Ba kwa yi. To in Allah da in na zo gidan, kin ce kin zo hutu ko? Na zo hutu gidan antina. To in daidai ina ne ma? Nan gangare ko da kabin daga ina? Idan ka bi wannan hanya. Eh. Idan ka dan wannan akwai akwai wani gidan haka da akwai bishiya haka nan. An gama na ma gane gidan dirimi da dirimi a gidan. A ah, haba mu an wannan ba saki ba kin mu a garin nan. ba Zan zo. ki kwantar da hankalin ki ki tabbatar kin samu mai mutunci da daraja kuma Allah da zaki san kin samu mijin aure ba za ki koma can garin ba anan zaki aure wari ai na aure kin na in ga miki duk wayannan jigari jigarin mazan ƙarya ce ki kwantar da ni fa matsala ta fa killan kana da damuwa a gidanka fa ka san ba da matsala mata ta matsi nan ne ya ce abin da na dauke ta yar iska ce ba ne matsala ko matsalar abin da zai faru ka tabbatar a ni ta ta aure ni ba ni na aure ta ba akwai wata mace ni da za ta nuna isa babu aure zan yin samu gida sabo kawai in baki. ko ko dai maganar 'ya'ya kuma <laughs> ma ban fiye son 'ya'ya ba ni biyu zuwa uku alhamdulillah kina ji ki je ki karasa sabon in dai gidan ne zan zo ki kwantar da hankalin ka da tabbata za habba habba bai wa Allah je ba komai ba wani abu Eh. kai jama'a kai kaga an yi biyu to billahi da zina ilahi ilaha illa na faɗa abin da ya sa zo gurin ka saboda wannan abokin naka ka girmi gidanka ohun dan guda yawa oh, na gane na gane alhamdulillah wato al'amarin sa fa ya fara yawa kai ne bin waccan kai ne bin wannan kai ne bin waccan kai ne bin wannan kai ne kuma gurin sana'a ma baka tsaya ka rufa gurin ka asiri ba kuma gurin sana'a nan bai tsaya ya rike ba a'a sai ya dauki wannan ya ba wannan ya dauki wannan ya ba wannan wannan rayuwar idan za a kai ta ai baka san wani abu ba ni na rasa ma yadda zan da bawan Allah nan na rasa yadda zan da shi na zaunar da shi na mara magana na zaunar da shi kai ya fa ban san adadin sono na zaunar da dan uda na bayi shawara ba me amfanin kana da matarka amma kulliyomin matarka ta ta shiga cikin layi tana kamo ka kuna rigima kullum kuna rigima kuna zub da mutunci saboda Allah na mar magana na mar magana ni har na gaji da wallahi da bari in gaya ma da na fita daga maganar sama ashe kai ma abun yana damun ka jiya fa ana sallah azhar ana sallah azhar muka ji matar nan ta tawo tana kwana da ihu mun zata wannan abu ne gaba ɗaya ba libai idan da sallah ya idan da sallah ya ce assalamu alaikum ana ga ita ita shi ta sako a gaba to ka san me za a yi tunda mun bi da hita lalama yaƙi ko eh. mun bi da hita lalama yaƙi eh. za mu je mu tattara masu unguwa da liman a zo a zauna a mar magana in ya ji in ya ji za mu haɗa da matasan unguwan nan in ma kore shi da za a yi daga unguwan nan sai bar unguwar saboda in ba haka aka yi wata ran za a kama shi yana shiga cikin gidan mutane yana neman matan auren mutane ko ba haka bane ba to shine wannan maganar da ka zo da ita ya yi kyau yanzu za mu je mu samu mai unguwa mu gaya masa hawan da da na taba ganin ku tare kuna eh. hira da ita tana dariya kana dariya haka yabba kaga na taba ganin su ya ce yana son yabba kake magana ita ce kaga ya taba ganin ta ma ya ce yana so to yanzu dai duk ba duk wannan ba matsala ba ce ba ai magana ta zo ƙarshe yanzu gurin mai unguwa za mu je mu sanar masa ya fi sauki mu gaya musu mu a jajirce in ba zai shirye ba to a kore shi daga unguwa Allah ya sa su iya za su iya to ka damu za su iya in ba za su iya mu ya mu ya matasan unguwa za mu haɗe mu kore shi mu ladabtar da shi ba zai zo ya je yake shiga gidajen matan aure nan gaba ana kama a nan mu ya zo ya jaza mana ya zuba mana da mutunci iyayen mu ya zuba masa da mutunci ya zuba da unguwar ta ma mutunci a nan gaba kwasa arziki zai ga yayi kuma ka ba za mu faru eh, ba ba za mu bari ba ba zai faru ba na gode na ji daɗi da kawo da ka zo ka same ni da wannan magana ai ni shi bai san san bai san kaunar sa nake bane ba damuwa yanzu ka san me za a yi tashi mu je mu samu Hamza mu tattauna karo zuwa mu je gurin mai unguwar tare da su sauki yawa ai tsaki abin da isa ne na zakura in zo gurin ki saboda na tabbatar mai hankali ce ki kuma kin ga har can yola za mu je a daura aure saboda shi tsaki jin gaya miki miji shi an ce in zaka aure ka nemo yayanka uwa ta gari ke ma ki nemo uba na gari to shi isa kika ganni nan kawai kika ga kullun hankali na a kwance. Ya kuma kake ta waje waje? A'a ba wani abu. Ban gane ba. ba ya ke ji ai ke gane waje waje da nake aiki sai ta rayuwa ya kamata idan za ka ringa abin nan. Ga. A to ai kamata ya hankalin kai da. Hankali na wallahi ina kanki ba wani abu. Kawai lissafi ne nake yi saboda idan za ka yi rayuwa ka ringa duba me waye zo waye zai tafi. <laughs> Wallahi ina kaunar ki Hajiya Ummi. Kin san ina son fulata na. Dan kuda. Alhamdulillah. ki ringa cewa ka girma gidanka. Ka girma gidanka. Kwarai kuwa. Ka san su duk mata ba su fiye san a ce ka girma gidanka. Kenan ni ma ka girma gidan nawa? Ah, to dole ne mana aya kasa na kike aljanna ke kasan kafa ta take na take kenan. Ko ba ka bane? Kin ga irin wannan ba matsala bane. Ni sa wallahi nake ta nake ta abin nan. Eh wannan ni sa kawai. Kake ta abin nan ni kamata hankalin kai da kaina. Hankali na da kanki ba hikinan ba. ne muke kallon allon kurma yawa ne muke kallon allon kurma ba yake nan ba dai yanzu dai me ba kya so a rayuwarki abin da bana so babban na ɗaya abin da bana so ban san ƙarya na tsani mutum mai ƙarya ban san ƙarya gaskiya komin ɗacinta Eh. ka gaya min ita ko da kuwa zai bata min an rai a yanzu idan na tuna wata ran gaskiya fa ka gaya min a baya zan ji daɗi a raina gaskiya ke mata aure ban san ƙarya kuma haka ni ma ba zan ma ƙarya ba nan kuma ina buƙatar kulawa duk da dai ina samun kulawa daga gida ina buƙatar kuma kulawar ka ah, matsayin ka na masoyina sai na ba ka miki biredi wallahi kullum da biredi da madara ba ta nan ba ban da wannan ɓacin raina ba na so ban san abin da zai bata min Allah raba ni da bata miki rai ni a yau yadda nake kaunar ki nake son ki ba za dai ka bari a ci mutunci na ba wala mace wala kai da nace ma kuma hankalinka a kana ina ma magana ai ta rayuwa sai da lura saboda ya kamata da abin da ka ringa lura kin gane dole da lura a barka ai amma ina son tabbatar miki da cewa in Allah da zan baki kulawa sama da duk wata aya mace ina son ƙara ga miki mata ta ma a yanzu ta da ƙasan ki ba ana uwar gida ba ke ce uwar gida kasa na kuma a dole ai yanzu dole ke ce gaba da ita <laughs> ai ba zai taɓa yi ba ka sani eh to ya ne ba zai tana matsayin ta na antina to kuma ni ba ni nake son ki ba sama da ita ta zama kira okay kana nufin idan ka kawo wata nima A'a, ki gane wani abu ita ba ta da biyayya yar iska ce. Ba ta da biyayya. Kina ji na yanzu abin da ya kamata yanzu sauri nake zan je gida. Kar ki dawo. To sai yaushe kuma zan gani. Da ba zan dawo. Kai ai dare 24 hours soyayya ni da ke. Kar ki dawo. To wata fulanin garin mu suka iya cewa Allahwar Tirjam. Eh, eh wa Allahwar Tirjam. Sai muka ce amin. Amin ya Allah amin amin. <laughs> Anan alwar Tirijam. <laughs> Ba matsala kanki damu. Bara in je. To. Kaje gida ne akwai abin da yake gaba na kira na ne ko? Uwar kira. Da kai na kake? Wallahi gane kuma da kai ina nake. Da kai ina kake? Wurin Wurin garuwa ka je. Da kai na kake. A to yanzu ina kike so. Sai fa ka karanta din da ka safa da ka fita. Wace ba fulatana? Ba fulatana ne eh. ko saniya ban gani bai wallahi. In ga miki gaskiya. Tun da ka safa har zuwa yanzu sai ka zauna ka rubuce min. Ka bar labari da ina da ina ka je. Wace ba fulatana ka To wai wace ba fulatana ke ma ban da abin ki duk duniya akwai ba fulatana ta da wuce ke ke ce ba fulatana ta ke ce nuri na ke ce sha abin nan dina. Wace ba fulatana? Idan akwai ni ni akwai wata ba fulatana da naje gunta? Haba ya za a yi mun riga ka rike ne. Naje gun shayi bayan shayi ya kare naje mm. na so siga bayan siga ta kare mm. naje so ice mm. bayan Allah ubangiji ya sa shayin ya kare kam na zo na zauna nan a majalisa da ni da Sa'udi. Na ta ruwa ka je ɗebowa. Sai fa ka ga yin wace ba fulata nan nan yau sai ka zana min ita. Ni wallahi ba fulata. Ai kana tafa kamar fa da ni kake tafiya. To ni dai wallahi ina ga ina ga mafarki. kake na sani. To mafarki kike kuma wallahi ƙarya ne. Idan ba mafarki Na ai To ya ya za a ce na je gumu ni a je gumu fulata nan ne. alƙarya ne wallahi ba wata ba fulata nan ne wallahi ba san ta ban taɓa ganin ta ba ma wallahi ban san wace ce ko wallahi kina ji kuma duk duniya mutane so suke su haɗa ni da ke Saboda ke ma fa na ce a daina ce min ka girmi gidanka din ma. Sun ma haɗa, sun haɗa. Saboda me? Ai na san halinka Allah da manzansa kawai zaka ga in yadda da kai. Wallahi mafarki kike. Na tashi ai. Ko mafarkin ne na tashi na ga zahiri. Sai fa ka ga wallahi ina <laughs> no no no za ka dawo gida wallahi za ka dawo ba dai a gidan za ka kwana ba za ka dawo ina nan ina jira za ka ina son gaya maka eh. in dai kana zaune a nan gun za ka samu abin duniya kai dan lawandi eh. Allah ya taimake ka da Allah ya jarabce ka a guri na shine lokaci guda zaka iya bindiga kai kuɗi duniya ta ganka saboda gurina na kwarewa ce ta harkar tattalin masu shayi na ƙasa idan kana nan gurin kana sai da shayi to ka tabbatar kamar kana wajen akawuntin na banki kwarewa ce Allah ubangiji ya jarabce ka a waje na a ce kana sai da shayi to Allah ya taimake ka kuma a ce yanzu ka zarce dangote a harkar kuɗi inda kana nan wurin to baka iya wuce shi ai yana ɗaya daga cikin talauci ka ji cewa ka fi wace zaman lafiya a kai dahi watan ba tallan wa yake ba a gare bai wala no no no no ka ba mo aside if you just my dan kuda the intelligent mai shayin zamani am kina ji daga ina bai wala kike gaskiya daga ilori nake ilori In dai ina tsare mace ko za ni magana ta sirri, da ka rasu dan ubanka da ka mutu. In dai zan tsare mace ka bi ni hankali ni ka bi ni tunani. Sai in ga mace zan magana da ita saboda iskanci sai ka zo ka. Kana tare da mutum ka dinga nuna mai. To shikenan fitar da ni daga musulunci ka ɗoran kan layin gaskiya. Haƙƙi ne. Ina musulmi. na yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina goyon duk wani musulmi ina goyon bayansa ka nuna min cewa ba kan da tarba gaskiya nake ba hmm. duk duniya duk duniya gaba ɗaya ka ga yan wanne kai darajar Muhammadu Rasulullahi da kuma sana na to zan baje ka wallahi Qur'ani zan maka taya gwan ba hagu Qur'ani an bai wa Allah bai wa Allah ina kike wallahi daga Ilori na Ilori Ilori ah, Hisa mi gaji kin yale ma bo leni o olo sako a do madukwa ai ina ga miki da ke naje garuruwa da biyo ni kai nan gundan kai ka san Allah ina magana da mata kana yunkuri ka so ka ji me zan faɗa saboda munafurci to wallahi sai na cire ma haƙuri an baiwa Allah kin dade da zuwa garin a Allah ban dade ba Allah a nan ba kike a nan ne layin gidanmu gidan liman me kiran sallah wannan ai mi limamin ai mutumin kirki ne ina so in ƙara gaya miki ma Allah dan zan ce miki ma me kiran sallah da iyayen kike ko ko a'a nan din kika zo kawai. mun zo ganin Haba kin zo ganin gida rinya. No no no no. Ka san Allah? Oga za ka karya mu za ka karya mu. To idan ka karya uwarka ta dora ka. Ni ni ba ni na karya ba. Ina. Da to wallahi kaya ga aikin ka. A ka a kaya ga aikin ka wallahi. Ni za ka yi wa iskanci. Ni za ka yi wa iskanci. Rike wannan. Godiya nake sosai. Duk garin nan ba wanda bai san waye ni ba, tun da kan kayanki, daga kan duk abin da zaki sa, da abin abincinki, zan ɗau nauyi, ni kaɗai alaji dan kuda ka girma gidanka. Ka san Allah ko? Ka san Allah wandi ka san Allah lawandi ina faɗa mata lawandi ina faɗa mata kai waye Alhaji dan Uda ka ba mai shayi da buredi Nigeria Limited yes ba za ka ce ka girmi gidanka ba za ka ce ka girmi gidanka ba zan kai ka ba sai na kashe ka a nan gurin ka nemi irin wannan ba. am baiwa Allah to ba matsala eh, thank you thank you very much bye bye ajiya no no no no Kagan ganka ne irin wannan abin ka ganka ne mun sai na kai ka ba na gaya maka dan hejiya he da yasa ta tafi wannan eh na gode baka dai ah, a malam me zaka dauka to ba matsala zuba shayi faɗa mashayi ya mana zaka mana da kai mana ta ji mana ai wannan abin haka ku kyale da Allah ba shi ba ah, a ba na sai irin wannan am Haba kuma hankali mana. Ruwa biyu ka ɗauka ya ɗau ruwa biyu. Ba komai kuma nawa kenan. Abin da na kaya san Allah. Idan ka nemi irin wannan sai na ci. Ina kan wanki kofa. In dai mace za ta zo guri na ka ringa min irin wannan abin wallahi sai ne ma ne ajalin ka. To oga ban fita amfani ba. Wa ka ka fita amfani? Gidan uwarka me kake min? Wanda kuma bi kawai kake uwar me kake min? Abin da ke ma ai ba za ta ma ba. Ba abin da kake min sai iya. He bala'i da kake jam ba komai. In ga maka ni ba abin da kake min. Dan iska ta ka wacan. Kai din ban bara in je in fitsari hmm? ka Allah. Na'am. Ko kan fitsarin? A ah, buɗe baki kan ma fitsarin. A ah. ah, he maka fitsarin. Tun da so kake kan tsaye fitsarin. A bara an yi fitsari. To wallahi sai na kira ta. yawa alhamdulillah masha Allah faduwa ta zo daidai da zama dama ina so mu haɗu da ku to me ya faru saboda ku ba a gaya muku ku ji ke dai duniya ta gaya muku saboda ku ku san me rayuwa take ciki ba wannan ka girmi gidanka ku rika sauraron sa mutumin da mutumin da a duniya duniya ma ta san ba gidaje ne gida humi ne taɓaɓɓe ne kidibir kidima gara ne kuma ya bi duniya ya lalata mutane ya'yan mutane shi masoyin nawa a gidan wasan bakwalo ƴaƴan sanawa

ni ma ina so ali ni ma din fara in kika ga kare yana son sana takalmi so yake fa ya dauka oke zuwa kai wurin mu ka bata eh, shi oke ka zaka bata mu masoyi a wani gida a ashira ba halin sa bane kai ka ni ma ni ma shi ka ganki wani shashi Allah ni ma aure nake so ne kai awa da zaka ce kana so na <laughs> auren to kuma kawai ka ka ce kana so ka da Allah da yadda ce tana so na ko ka dan bawa da zaka so ka aure Allah ma da shi ma mu so shi da kai <laughs> a antumu ai da gurin ki na nufa kuma yanzu kuma wallahi wai da wata dubiya zan dan leka nan ce da mun yi sabani wallahi kuwa to ya sana'ar sana'a ga ta nan wai baki ga mutumin ba har da sabon ina ga yazo yawan ka an sa sabon kaya ba daurin aure za su ba? Dauwa nasa? Eh, nasa ta daurin aure za a ji. Nasa aura? Wani irin kuma nasa kai ma Ai ya tafi hira. Zance fa. abin takaicin ma bai rabiya bai rabiya ni abin takaicin ma ya za ni kula matan nan da yake abin takaici ne ni zai yi wa haka ni lalle wandi na gode yanzu dubiyan nan ma wallahi na fasa zuwanta yana da kyau ina zuwa ina ya tafi zancan ina ya tafi ina daga gidan liman eh gida na daya na biyu jikinsa to kina ma karyo kwana za ku haɗu hanga za ku haɗu za mu haɗe na gode dan eh. wanda yanzu ma in da wani abu ma ki gaura ma za ki wa addini hidima ai rage wa addini a a da kin duba din kuma eh, kuma ya dama ta yage ba komai za ka ji na ai ka san ba eh. wasa na gode kai dai na gode Allah Ubangiji da Allah Ubangiji ya haɗa ni da ke kuma in tabbatar miki da ni ne Alhaji dan kuda ka girmi gidanka dan mutanen ka bane kadai ina so in gaya miki kin ga lokacin da kika zo wancan lokacin an kin ga ba kayan da suke jikina bane ah, muhimmancin ki ne da girman ki da daraja ki ta sa na ce dole in dinka shadda domin in zo gurin ki hajiya hafsa shi yasa na kayi ki <laughs> kika ce ya masu ne hajiya hafsa hafsa ilori ki ce hajiya hafsa ilori to ina son ƙara gaya miki e ta rayuwa idan ka ga matar da kake so kake kauna to ya kamata ka nuna mata muhimmanci za ki ga na sha sabuwar hula na sha gobul to domin ke ne kuma ne kaɗai ne mai shayi a garin nan tilo wanda ake tururuwa waje na domin shan shayi ni ne alhaji dan kuda mai shayi ka girme gidanka ba wata mace a duniya da za ta zo ta taka min mulki akan abin da nake so karki mamaki dan na ce ina son ki mace za ta yi tsalle ta yi tsalle wata ce ba zan sake aure ba ƙarya ne shi za ke ga ce to ya kamata in zo gurin ki to ya gidan ya ilori kin san da ke na yi zaman a bajana na zauna a Legas na zauna a Fatakwa na zauna a Ile a nan ma na ta Legas na zauna babu inda ba Abuja ku dama kamar gida ce muna zuwa muna ganin mutane ko muna da aminai shi yasa kika ga kullun na gaya miki ni rayuwa ta a hankali kullun na, kika zo cike ke me yasa baki aikowa kwana biyu ana sa miki shayi to ba matsala zai ringa turowa ana kawo miki biredi na ɗari hudu da shayi kama kofi uku da madara domin Allah Ubangiji ya sa ya haɗa mu to ba sai da eh, rana kuma za ta haɗu matan hausawa mata hausawa in dai mace ce bahaushiya za ki ga ta san daraja aure mota tana kallon aurenta auren hadarin kaji ba wata mace da ta isa a duniya ni mace ba wata mace ne a rayuwata da ta min na ni na ce a gaban ki na ce na girmi gidansa ka zo kake gaya mata ni dan Allah dan annabi ba cewa ne ba ta ta'aziya na zo ba eh, gaya min yan zaman makoki ta aziya wa ni duk a tunani na kai wanka kai kwalliya ka fito zaka tafi daurin auren abokinka ashe sabuwar wata yar iskar aka wannan wannan wace ba ba ke ba wanda ke ba dan Allah ba ke ba budurwa ta ce ba budurwa ta bace ke ko ni budurwa ka ce ni ma aure ka zo yi ni wai sosai idan ba ƙarya take ba Allah ya tsike dai aure ka zo yi alquran dinan ya ce ke to bari nuna miki na isa da mijina billahi ladhi idan ba zama aure aka zo yi ba kuma aka ce ba mutuwa mutuwa ce ba wallahi mutuwa ko hmm? za ka karanta mun muje gida wallahi ta ka gane kwace ni dan Allah wallahi ka to Allah ka Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu gani ga shugaban masu maganin gargajiya a gurinmu na duniya baki ɗaya. Domin irin ƙoƙarinsa, kun daɗe kuna jin labarinsa, kun daɗe kuna amfani da magungunansa, amma ba ku taɓa ganinsa ba, ba ku san waye ba. To yau gani gashi, mai kamfanin ba don Herbal Medicine. wannan bawan Allah ya daɗe yana rantamo magunguna iri-iri al'umma suna amfani da shi a nan gida Najeriya da ƙasashen Afirka har da ƙasashen Turai hakika Alhaji Umar Gagaraba dau mutum ne wanda Allah ya bashi basira ya bashi baiwa ta musamman domin taimakon al'umma kuma duk inda kuke a faɗin duniya maganin gagaraba don kuna bukata zai same ku Alhaji Umar Gagaraba dau gare ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne muku sallama ni ne Alhaji Umar Gagarabadau wanda da dama kun dade kuna jin labari na wasu da dama kuma sun daɗe suna kallon kaya na. to alhamdulillahi a yau dai gani Allah ya kawo ni gani ga ku na zo in kare muku bayani akan Gagarabadau wanda suka san Gagarabadau already dama sai riga sun san shi To wannan dai shine gagarabadau herbal medicine. Gagarabadau yana aiki ne a ɓangaren ƙarfin maza ne shi wannan. Yana nan yana aiki a ɓangaren sanyin mara, kankancewar gaba, rashin gamsar da iyali. To alhamdulillah mutane da dama sun san wannan magani. To masha Allah har ila yau akwai wannan shine gagarabadau 120 bullet. Gagarabadau 120 bullet an tanaje shi ne da zuma. Shi ma wanda yake amfani akan ɓangaren ƙanƙancewar gaba, da kuma rashin kaurinsa da kuma rashin saurin inzali da dai shauransu shi ma dukkan akan ɓangaren abin da ya shafi mazantaka ne to alhamdulillah da dama kuma akwai wani ɓangare wanda shi ma a ƙarƙashin kamfanin gagara ba da wani aka tanadar da shi musamman akwai in ka ɗauki wannan shine Aljazair. Za a kalle shi a eh, Aljazair kenan wannan. Kamfanin Gagara Badau ta tanaji magunguna da dama akan matsalolin da yake addabar ku. A ɗaya ɓangaren kuma akwai alkundin. Shi ma in ka ɗauki alkundazi wannan shine alkundazi. Ka gan shi? Wannan shine alkundazi amma na me? Na kamfanin Gagara Badau habal Medicine. ina so mutane su ƙara fahimtar cewar kayan in ka kalli gagarabadau Merisin medicine ne yake nuna cewar wannan na kamfanin gagarabadau ne sannan a ɗaya ɓangaren kuma ka gan shi maganan matsalolin mata ina mu cewa wai yayi fama yau ciwon ciki matarsa gobe ciwon ciki rikicewan al'ada da shauransu wannan shine alkunda zina kuma kamfanin gagarabadau insha Allah akwai na ɗaya ɓangaren kuma ɓangaren warwarewar sihiri ko ɓangaren maita ko ɓangaren kambun baka hmm. ina kira ga dukkan al'umma su garzaya su zo su karɓi wannan magani shi ma na shashin alkundazi ne abu na ƙarshe shine ba iya nan muka tsaya ba duk mutumin da yake fama da wata cuta ko sanyin kashi ko kuma wata cuta dai wanda ya ce ya yi maganin ya yi maganin ga nan bobin wayan mu na insha Allah ya ɗauka ya kirawo mu a duk inda yake insha Allah idan muna kusa da shi za mu zo mu duba shi idan ba ma kusa da shi kuma za mu yi masa tambayoyi ya ba mu bayani sannan mu zauna mu yi bincike insha Allahu mu haɗa masa maganin sa mu kai mu tura masa duk inda yake daga Najeriya zuwa Afirka zuwa shauran ƙasashen duniya da dama ga wannan kuma dau shine dau super power shi wannan general antibiotic ne insha Allah dukkan wani irin cuta idan kai amfani duk abin da yake damun ka da kan ulcer zuwa basir zuwa typhoid da dai shauransu da makamantansu duba da irin magungunan da yake ba su tsaya iya maganin basir maganin ulcer maganin ciwon ciki ba ko na ƙaba bangaren jinnu yana nan akwai aljazair wanda shi ma magani ne na musamman bangaren masu ciwon hanta masu ciwon ƙoda, masu hawan jini masu olsa masu sabara da sauran makamantan wannan matsalan mata bangaren haihuwa ko ƙaiƙayin gaba ko wata matsala da take damun mace ta ɓangaren al'ada to gagara ba don fasan yi Albishirin Albishirinku ‘yan uwana mata, mu fa wannan kamfani na gagara ba da habal medicine bai ban mu a baya ba. ina matan da suke sana'ar magungunanmu na gargajiya a gida da ma ƙasashenmu masu siyan ɗaiɗai ko sari domin su sha da kuma domin su yi business tare da mu to kofa a buɗe take. Ga mutanen kuma da suke Adama Style ɗin Adamawa ina da shaguna guda uku a Mubi. Na ɗaya yana bakin tsohon tasha kusa da 'yan kalanzir insha Allahu za a kalli a rubuta Khalid bin Wali wannan ofis namu ne. Akwai ɗaya shagonmu a bakin gada kusa da gidan Alhaji Yuguda. nan ma a mubi din insha Allahu nan ma za ka kalla a rubuta darul shifa ɗaya shagon mu kuma yana nan gagara ba don habal medicine a layin yan magani na cikin kasuwar mubi babban ofishin mu yana nan a nan Kano da ke shaguci plaza shago mai namba hudu gami da ƙari mun tanadar wa mata magunguna da yake ƙara musu danƙon zumunci tsakaninsu da mazajensu ma'ana na ƙara ni'ima da shauransu sunana Alhaji Umar Gagara